Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mu wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dakatar da gwamnan jihar Rivers tare da nada Admiral Abbas a matsayin kantoman mulki. A karon farko kasashen yammacin duniya sun yi ta yin shiga tsakani don warware rikicin Sudan ta kudu. Hakanan za ku ji cewa Rasha ta amince da daina kai har-har cibiyoyin samar da makamashi na Ukraine har na tsawon kwanaki talatin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya kafa dokar ta ɓaci a jihar rivers mai fama da rikicin siyasa inda ya kaddamar da dokar da ta dakatar da gwamna simulaye fabra daga mukamin sana watanni shida tare da nada real wato admiral ibok ite ibas mai ritaya a matsayin kantuwan mulkin jihar ta rivers Muhammad Sani Abubakar na ɗauke da ƙarin bayani. It has become inevitably compelling for me to declare a state of emergency. Shugaba Tinubu kenan yake sanar da dokar ta ɓaci a jihar Rivers inda ya ce babu shugaban da ya san ciwon kansa da zai kyale abin da ke faruwa a jihar ya ci gaba. Na zanta da barista Muktar Abubakar lauya mai zaman kansa kuma tsohon kwamishinan shari'a a jihar Bauchi don jin yadda suke kallon matakan da shugaban ƙasan ya ɗauka. Sashi na ɗari uku da biyar na kundin tsarin mulkin Najeriya shugaban ƙasa yana da dama ya yi dokar ta ɓaci idan har ya samu dalilai idan akwai barazana ma zaman lafiya da kuma rashin doka da oda a jiha amma wannan dama da shugaban ƙasa yake da shi bai kai ma har ya tuɓe gwamnan jiha ba ko wasu zababbun mutane kamar mambobi ga majalisar dokoki ta jiha ba To ko ya kwararru a fannin siyasa ke kallon abin sai na zanta da farfesa Sadiq Abba na jami'ar Abuja inda ya ce. kafar dokar ta ɓace a jihar Rivers ina ji ya yi hanzari na farko. Na biyu kuma za a ce lallai akwai harkar siyasa a ciki. Na uku kuma za a ce lallai akwai ɗan harkar makirci. Gaban ƙasa yanzu shi uba ne bai kamata ya goya bangare ɗaya baya a yaƙi wajen bangare ba. Ba tare kuma da ɓata lokaci ba shugaba Tinubu ya naɗa Rear Admiral Ibok Ete Ekwe Ibas bai ritaya a matsayin kantoma da zai ci gaba da jan ragamar jihar. Muhammad Sani Abubakar Abuja, rafai Hausa. hukumomin libya sun mai da mata da ƙananan yara 177 najeriya a ƙarƙashin wani shiri na majalisar ɗinkin duniya na mai da 'yanci rani da ke buƙatar komawa gida wani jami'in kula da 'yanci rani a libya muhammad barida ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa fi cewar ajiye ne aka maida mutanen waɗanda dukkaninsu 'yan najeriya ne libya dai ta kasance hanya ta tekun mediterranean da bakin haure ke amfani da ita wajen tsallakawa turai duk wada haɗarin da hakan ke tattara da shi gwamnatin najeriya ta sanar da shirin kafa wato karfafa matakan sanya ido akan iyakokinta da nufin hana shigo da dabbobi daga ƙetare. gwamnatin ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin kare lafiyar jama'a da kuma na dabbobi baba usman ingazarma shugaban kungiyar makiyaya fulani ta miyati allah a najeriya ya muna tsokaci a kai a gaskiya wannan al'amari ne wanda ah, mun yi murna da jin shi ko muna farin ciki da faruwansa don abu ne wanda muke tsammanin tun ba yau ba ya kamata a yi don cikin wayannan kasashe na ƙetare ita tarayyar najeriya sai kawai ba ta da tsari na bincike kan sa ido ga makiyaya da suke shige da fice cikin ƙasa kasancewa kuma yadda kan iyakokinmu suke da tsoho suke da girma don haka wannan rashin yin haka kuma ya sa mukan samu kalubale da yawa wajen shigo da dabbobi wanda suke ɗauke da cututtuka da kuma eh, agogowa da yawa ma wanda ba ma iya sani za su iya shiga cikin ƙasa kuma su fita ba tare da sanin hukumomi na fadin tarayya ba don haka abu ne wanda tun dama muna tsammanin ya kamata a yi shi don kiyaye iyakokinmu game da ba ma shigowa da cututtuka na dabbobi kawai ba har da miyagun eh, makamai da ma kwayoyi da sauransu wanda suke sa maye shugaban kungiyar makiyata ta Allah a Najeriya kenan hukumar kula da ingancin kayayyakin abinci ta jamhuriyar Nijar ta kai wani samame a kasuwannin jihar da magaram wanda ta kwashe dukkanin kayayyakin da wa'adin amfani da su ya wuce da ke baje a cikin kasuwanni ana ci gaba da sayarwa jama'a samaman na zuwa ne daidai lokacin da ake azumin watan ramadan wanda mutane suka fi sayan kayayyaki na kaiwa baki don kwalama Aisha Shehu Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. A lokaci irin wannan mutane na siyan kayan da ba sa amfani da shi ma domin farantawa kansu yayin buɗe baki. Hakan ce ta sa wasu 'yan kasuwan suka fake don sayar da gurɓataccen kayan abinci ga jama'a. Don haka hukumar ke kai su mame in ji muhammad aminu zabi daraktan kasuwanci a damagaran an dan tattare duka abin da zai zamanto yana iya lahanta lahiya al'umma kuma abu ne da mu kara kira ga al'umma da su kara kula wajen sayan abin da su sai na maka ya zamanto su leka da abin da ya shahi datkin shi ko kuma su ga yanayin shi ma kuma su ma 'yan kasuwa ya zamanto in za su siyo su kula da datkin shi duk da irin jan hankalin da magabatan 'yan kasuwa ke yi wa su ana kama 'yan kasuwa da kayan da wa'adin amfanin su ya kare alhaji fati gambo wakilin 'yan kasuwa masu kayan kwali kira ya yi. Mun shan hankalin da za mu ma 'yan kasuwa a bakanmu ka san idan za ka so kaya lekadat ka gani wannan abin watan shi ne ya espiya shi ne babban abin da ya kamata mutum ya rika la'akari ya gani. Tun dai jama'a suka yaba ba da matakin su maman kwashe kayan saboda yadda ake fito da kayan da zumar siyarwa masu karamin karfi. Gaskiya muna goyon bayan ita waga hukuma ta ci gaba ta zurfa bincikenta duk wanda yake da irin wa'innan kayan a hiddo mana su kuma a kama su kuma an kama su a kona su ma ya kamata abin da ya feri mai bai kamata ba a yi ka sai da mutane musamman muna cikin wannan wata mai alhurma watan ramadana ya kamata a ce su yi ka kyautatawa kuma su yi ka adalci ma da kansu a yanzu haka dai wasu na ganin bayan kwashe kayan ma ya dace a hukunta 'yan kasuwar da aka kama gwamnatin sojin mali ta bi sahun takwarorinta na nijar da kuma burkina faso wajen ficewa daga kungiyar kasashen da ke amfani da harshen faransanci oif To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International kalan farko tun bayan barkewar sabon rikici a Sudan ta kudu. Kasashen yammacin duniya sun yi ta yin shiga tsakani don sasantawa a wani yanayi da ake fargabar ƙasar ta sake fadawa yakin basasa. azima bashir aminu na dauke da ci gaban labarin tun bayan sake barkewar wannan rikici na sudan ta kudu tsakanin bangarorin da ba sa ga maciji da juna a watan fabrairun da ya gabata bayanai sun ce yanzu haka akwai iyalai fiye da dubu hamsin da rikicin ya tilasta wa barin su ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wannan ƙasa da ke arewa maso gabashin kogin nilu mai makwabtaka da sudan wadda ita ma ke fuskantar nata yakin basasar rikici dai na ci gaba da rincaɓewa tsakanin bangaren shugaba mai ci salva da mataima. mataimakin shugaban na farko Rick Mashar wanda a baya ya jagoranci gungun 'yan tawaye gabanin cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu a 2018. Da farko shugaba Kir ne ya kame manyan jami'an sojin kasar fiye da ashirin waɗanda galibin su magoya bayan Mashar ne ko kuma waɗanda suka fito daga kabilarsa. kamar da ya ci karo da yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma kafin wannan ta yi da ofisoshin jakadancin kasashen na yammaci da ke juba suka miƙa a jiya talata. Uganda ce ƙasa ɗaya tido da ta aiki da runduna don aikin gunzura zaman lafiya a wannan kasa da kuma dakile yiwuwar barkewar yaƙi. shugaban rasha vladimir putin ya amince da daina kai har-hare kan cibiyoyin samar da makamashi na ƙasar ukraine har na tsawon kwanaki talatin masu zuwa putin da ya sanar da hakan ne yayin zantawarsa ta wayar tarho da shugaban amurka donald trump nura ado suleiman na ɗauke da ci gaban labarin duk da cewa putin ya ce dakarunsa za su daina kai farmaki kan cibiyoyin samar da makamashi shugaban na rasha ya ginda ya sharaɗa kafin ya amince da shirin tsagaita wuta da amurka ta gabatar wanda tuni volodymyr zelensky ya ce na goyon bayansa sanarwar da fadar kremlin ta fitar jim kaɗan bayan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi ta ce kafin amincewa da tsagaita wutar ya zama wajibi a mutunta wasu sharaɗa da suka haɗa da kawo ƙarshen tilasta shiga aikin soja a ukraine da kawo ƙarshen taimakon makamai da kuma musayar bayanan sirri da wasu ƙasashen yamma ke baiwa ƙasar. Yanzu haka dai jami'an Amurka da Rasha na ci gaba da aiki domin samar da matakan da za su kawo ƙarshen wannan rikici a cewar fadar gwamnatin ta Kremlin. To sai dai shugaba Emmanuel Macron na Faransa da kuma shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun yi alkawarin ci gaba da taimakawa rundunar sojin Ukraine a wannan yaƙi. kasashe da dama na ci gaba da maita martani kan mummunan har da Isra'ila ta kai yankin Gaza da sanyin safiyar jiya talata wanda ya sanadiyar mutuwan Falasɗinawa sama da 400. kasashen Birtaniya da Faransa dai sun Allah wadai da wannan hari wanda suka ce zai iya jefa rayuwar mutanen da ke hannun Hamas cikin hadari. Karfe 8 da minti goma. cikakken labarin wasanni kenan ga kuma azima bashir aminu ta sake dawowa barka da wani hantsi barka ka dai kamis da yiwuwar a iya cin majituwa kowane lokaci daga yanzu tsakanin kungiyar kwallon kafa ta arsenal da tsakakwar dan wasan ta na gaba wato bukayo saka dan tsawaita kwantiragin sana ci gaba da zama a kungiyar daidai lokacin da yake wato da ya rage shekaru biyu kwantiragin sai ya kare tun cikin watan disamban bara ne saka ke jinya bayan raunin da ke samu a cinye yayi karawar da arsenal ta yi nasarar kan crystal palace a sohos park sai dai duk da wannan tsawon lokaci da ya dauka baya taka leda har yanzu dan wasan jerin mafiya muhimmanci a wajen mai horarwa michael arteta wannan ya sanya ake shirin ganawa tsakanin wakilin kungiyar da dillalin dan wasan mm. don tsawaita wannan kwantiragi bayanai na nuna cewa arsenal ba ta son ɗaukar kowace kasada dangane da shi saka wannan ya sanya take sanya sanya hannu kan kwantiragi mai matukar tsayi tare da ita don kace duk wata <laughs> barazana <laughs> ko tana suna jin tsoron kan liverpool su zo su yi ko man city akwai man city tana daga cikin kungiyoyin da ke son sayan shi wannan dan wasan to dan wasan na ingila mai shekaru 23 tun a shekarar 2022 ne ya sanya hannu kan kwantiragin da kan darajar albashin kowace wace kaka miliyan goma e, amma kuma a kakar wasa ta 2027 ne wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshe to a nan kuma ɗan wasan gaba na manchester united christian eriksen ne alamu ke duna yiwuwar zai raba gari da kungiyar a ƙarshen kaka amma babu tabbacin ko zai koma taka leda da wata kungiya ta premier ko akasin haka a watan yulin 2022 ne eriksen mai shekaru 33 ya kulla kwantaragi da ita ita wannan kungiya ba tare da yarjejeniya tsakaninsa da wata kungiya ba wato dai a kyauta mm. bayan da tun farko ya shafe kaka guda a brentford biyu bayan dawowarsa fagen kwallo a wani yanayi na ba ta sakamakon bugun zuciya da ya game da shi a wasannin euro na 2020 gasa a ana ganin ya gama kwallo kenan mm. to wasanni 66 ericsson ya duka wa manchester united a tsawon lokacin da ya shafe a cikin ta ko da yake yake a wannan kaka wasanni sha shida kadai aka ga kafarsa kuma a ƙarshen wannan kaka ne raginsa zai kare ya kuma bayyana cewa har yanzu fa club din bai tuntuɓe shi kan batun sabunta yarjejeniya ba kuma shi ma ya ce in dai wato kungiyar bata nemi ya sabunta ba shi ma zai har hada kayansa ya bar ingilar ma baki daya gara ya je ya huta haka da to nan kuma mai tsararragar ragar kungiyar kwallon kafa ta real madrid tiba ne yake cewa yana fata fatan magoya bayan sa a gida can belgium su karbe shi bayan ɗauke kafar kusan shekaru biyu ba tare da ya yi wa ƙasar tashi wasa ba kotu mai shekaru 32 wanda ke komawa cikin tawagar ƙasa karan farko bayan ɗauke kafar shi a watan yunin 2023 lokacin da ya samu baraka tsakanin shi da mai horarwa domenico tedesco mm. alaka ta dawo tsakanin kotu dai da tawagar kwallon kafar ta belgium ne bayan zuwa rudy garcia a matsayin matsayin mai horarwa wanda tun ya aiki mai tsaron ragar na real madrid goyon gayyata don halartar wasansu da ukraine kuma tuni shi kotuwan ya amsa a jiya talata kotu ya ce ya yi fatan da ya yi taka tsantsan a lokacin sabaninsa da tedesco musamman domin kasar shi amma sai ya gaza haƙuri yana mai cewa <laughs> zai ɗauke shi tsawon lokaci yana yi wa abokanan wasan shi bayani gabanin su fahimci yadda sabanin nasu ya kai intaha a wancan lokaci mm. eh, to a cewar mai tsaron ragar akwai abubuwa da dama da suka faru a wancan lokaci kuma ba a samu hakikanin gaskiyarsa ba amma a yanzu kofa a buɗe take ga duk mai son ƙarin bayani to azima muna godiya to madalla Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo, Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. ecowas ta gargaɗi yunwa na fuskantar mutane miliyan 47 nan da ƙarshen shekara shugaban najeriya ya kafa dokar ta ɓaci a jihar ribas tare da tura soja a matsayin shugaban rikon ƙwarya. hukumomin 'yan sanda a jamhuriyar Nijar sun kai su mame kasuwar da magaran tare da kama jabin kayayyaki. kasashen duniya sun nuna damuwa sakamakon kaddamar da sabon harin Isra'ila a Gaza. Rasha ta amince da dakatar da kai hare-hare kan wurin makamashin Ukraine na wata ɗaya kafin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda shugaban ukraine ya yi buɗe baki da kuma kwamandodin ƙasar musulmi haka kuma akwai bidiyon yadda al'ummar gaza ke buɗe baki daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai har-hare ku ci gaba da bibiyar sashen hausa da radio france international arafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibiya arafai kuma Taskan ta wannan rana kenan kuma waɗannan da ma ƙarin wasu labarai na nan a shafin namu na intanet. burkina faso mali da kuma jamhuriyar niger sun sanar da shirin ficewa daga kungiyar kasashe da ke amfani da harshen faransanci a duniya wato francophone a daidai lokacin da kungiyar ke dab da cika shekaru 55 da kafuwa duk da cewa kasashen uku ba su bayyana dalilan ficewarsu ba amma hakan baya rasa nasaba da bukatar kungiyar da ke neman dawo da tsarin dimokuraɗiyya. Shin ko waɗannan ra'ayoyi kuke da su game da wannan ficewar? Sai ku bar saƙonninku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma a shafinmu na Facebook. Muna dakon ra'ayoyinku a kan wannan maudu'i na wannan rana. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.